dangane da wannan raddi da nake so in gabatar da shi akan Dr. Idris jiya ya sake sake wa'yansu zantuka kuma lokacin da ya sake waɗannan zantuka ya sake su ne a social media wanda zantukan nan suna yawo duk wanda yake so ya bincika wannan raddi na tsara shi insha Allah zan gabatar da shi kashi uku na farko kamar yadda da ya ɗauko waɗannan zantuka a dangane da Central Mox shi yasa dama ‘yan uwa muke ta gaya muku harinsu ba ina nufin dukkan wahabiya ba amma ire-iren su Dr. Idris da makamancinsa harinsu Central Mox na Abuja ne. Ai na sha in gaya muku wannan magana ba yau na fara faɗa muku ba. To ya kamata ku je ku saurare shi da kyau kuma in Allah yadda zan zo in danna maganganunsa zan danna zantukarsa kowa ya saurara don shi kansa kar ya ce an ƙago masa magana ba a faɗi abun da ya faɗa ba to sai dai ya sani waɗannan zantuka da yake faɗa duka naji yana kiran sarki musulmi har da cewa yana kira ga sarkin musulmi haba dr idris kai ne kake kira ga sarki musulmi kai ne kake kiran sarki musulmi da farko dai insha Allahu zan ɗauko tukakka ɗaya bayan ɗaya ai su sarkin musulmi abun da suke so ba abun da suka fi so kamar zaman lafiya a ƙasar nan kai in ba zaman lafiya kake nema ba su suna son zaman lafiya sannan ka sani waɗannan zantuka da kake kawo su ka sani cewa babu wanda zai saurare ka a kansu domin kai kanka kana buƙatan a maka nasiha kana buƙatan a maka nasiha amma yana da kyau ka fahimci zantukan da zan faɗa a kan zantukakka. Da farko dai, ‘yan uwa, Allah shaida ne, ba muna buƙatan mu dinga magana a kan zantukan ire-iren su Idris ba. A'a, kamawa take saboda akwai waɗansu masu sauraronsu a zatonsu sun ɗauka gaskiya suke faɗa. A zatonsu sun ɗauka daidai suke faɗa. Shi yasa muke fitowa sai mu warware zantukarsu. su. to lallai za a saurare ni misalin karfe hudu daidai na yamma inda zan zo live in yi waɗannan zantuka amma yanzu zan highlighting zan ɗauko waɗansu kaɗan daga ciki sai in yi magana a kansu sai ya zama cikakken raddin inda zan zo in danna zantukarsa a ji abubuwan da ya faɗan sa'annan kuma mu warware waɗannan zantuka dama na daɗe ina gaya muku harinsu central mosque ne kuma wannan central mosque ɗin ba yadda za a yi kace su sarkin musulmi ba su yi adalci ba sarkin musulmai sun yi adalci ƙwarai da gaske akan wannan matsala Dr. Idris kai fa kaɗai da irinka ku kuke magana akan hatta a wahabiya da yawan gaske ba sa goyon bayan abun da kai kake faɗan nan da irinka abun da suke faɗa dukkansu yawancinsu sun gamsu da central mosque Professor Ibrahim da yake jan wannan limanci a wannan masallaci su ma sun amunta balle kuma wannan masallaci ba kai ne zaka zo ka yi hukunci a kansa ba kana nufin ka tsere wa sarkin musulmi har yanzu kana gabansa ma kai zaka ce masa ga abun da zai yi kai ne zaka ce wa sarkin musulmi ga abun da zai yi a matsayinka nawa a matsayinka nawa kai ne shugaba kai ne sarkin musulmi So saboda haka insha Allah zan zo in danna waɗannan zantuka kar a ɗauka cewa waɗannan maganganu ina yin su ne kawai haka. A'a ina da hujja, ina da hujjoji akan faɗansu. Kuma in Allah yadda zan ɗauko waɗannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya. Saboda haka ka sani waɗannan zantuka da kake faɗansu ba su da tushe ba su da matsaya. Ko a cikin wahabiyyan ma kai a matsayinka nawa. Kai yanzu maganar nan da kake kana yi a matsayin kana jagorantar izala ne ko kana jagorantar wani ɓangare daga cikinsu kai a matsayin wakilin wa da bakinsu ko da umarninsu kake zuwa ka yi waɗannan maganganu ya tambayanka nake ai tun da kace kana kira kana kiran sarki musulmi a matsayinka nawa kake kiransa so saboda haka mu sani mu a yanzu ba abun da muke nema face a zauna lafiya kuma al'umma musulmi su haɗa kansu kuma ko shi kansa na faɗa a bangaren Professor Ibrahim Makar ina masa da kyakkyawan fahimta mutum ne mai son haɗin kan al'ummar musulmi. Ai wanda yake son haɗin kan al'ummar musulmi shi ya fi cancanta da limanci. Wanda yake zaune lafiya da mutane shi ake so ya yi limanci. Kuma babu wanda ya fito ya faɗi irin waɗannan zantukan da kai kake faɗa yanzu. So yanzu da kake cewa inda kai ne liman ba wanda ya isa ya yi kaza. To kai ka cancanci limancin Abuja ne? kuma kana maganan interview zan zo maganganun ka ɗaya bayan ɗaya to in an zo interview ɗin, har da kai ne a ciki masu interview ɗin? kuma babban abu ma ka kama kanka da kanka sai ce mahaddata a nemi mahaddata alƙur'ani so da farko dai tambayan da nake wa Dr. Idris to kana gani anya zaka shiga cikin masu interview ɗin? kai kana gani zaka shiga cikin wa'anda in ma limancin ne za su yi limanci a Abuja tunda ka ce a samu mahaddata alƙur'ani wato zantukan da kake faɗan nan fa ka sani muna jin ka duk kuma abin da ka faɗa ai na taɓa gaya maka duk abun da ka faɗa za mu mayar maka daidai abin da ka faɗa ba ayan alkur'ani ka ja ba ba hadisi ma'aiki ka ja ba balle in mayar maka ta hanyar hadisi ko aya amma idan ka ji na ja maka aya ko hadisi ta ɓangaren nasiha ne amma ba wai akan zantukar da ka faɗa ba don zantukar da ka faɗa baki ɗaya ba aya ba hadisi haka kawai kake maganganunka na farko dai a ɓangaren abun da ka ɗauko a maganganunka, so su kansu maganganunkan ba sa kan layi. Na farko dai, ban san me kake nufi da waɗannan zantuka ba. A kana maganar cewa duk da insha Allahu ba ina so in kawo zantukan yanzu ba saboda kar mutane masu fara jin menene amma ni ina so in kwatin kaɗan daga cikin abubuwan da yake faɗa. A kana ƙoƙarin ka ture Professor Ibrahim Makari a matsayin limami misali. To, kuma kai kana ba da shawarin cewa a samu limamai guda hudu, kamar yadda kai kake faɗa a nemi limamai guda hudu. To, limamai guda hudu da za a nemo nan kuma a musu intabi, kuma duk wanda ya cancanta a ɗauke shi. So, me kake nufi? Kana so ka ce, Profesor Ibrahim bai cancanta a ɗauke shi ba matsayin limami ba kenan? Wannan ita ce manufarka? a ina so ka fito sosai ka faɗa don ka ce a cikin hudun na a dubi duk wanda ya cancanta a cikinsu su hudun wannan yayi wannan ma yayi wannan ma yayi to in haka ne sai ka koma sai ka duba firak a Najeriya su kashi nawa in ta wannan fiskan za ka fito to kenan sai ya zama kowa yana da wakili kenan in kuma ka ce ba haka ba to yanzu ma da aka yi wannan da ake ganin wanda ya cancanta ya dace kai a wurin ka bai cancanta ba to ai ya cancanta a wajen sauran musulmin Najeriya kuma kowane bangare sun yadda sun aminta da limancinsa kai ne baka yadda ba kai a matsayinka nawa yanzu kai ne da wanda ya fito bai wuce ku biyu ba ku kuka fito kuke faɗan wannan a fili zuwa ku uku Najeriya muna miliyan nawa ne musulmi a Najeriya mutum miliyan nawa ne duk sun aminta sai kai kadai baka amunta ba sai sai a matsayinka nawa kuma kana kiran wai sarkin musulmi kai ne kake kiran sarkin musulmi to yana da kyau a ah, lallai abubuwan nan da kake faɗan su dokta yana da kyau ka kula da wa'annan zantukan da kake faɗa kar ka ɗauka cewa duniya ma tana sauraron abubuwanka a matsayin muhimmin abubuwa kake yi saboda a yanzu ka sani cewa mu al'umman musulmi muna son a zauna lafiya a haɗa kai haɗin kan al'umman musulmi muke nema ba raba kan al'umman musulmi ba duk abin da zai kawo rabuwan kan al'umma ta wannan ɓangaren kake ba ta inda Allah ya maka umarni ba sannan ka faɗi wa'yansu abubuwan da baka da tabbas a kai kana magana akan cewa ai Profeso Ibrahim Magari ai shi ne da haɗin bakinsa aka yi kaza zan zo in fitar da abun a fili a ina ka tabbatar da haka a matsayinka na malami a matsayinka na malami wanda yake da'awa ka karanta ayar da Allah yake cewa in ja'akum fasiqun bi fata fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin in jahili ya zo maka da magana ka yi bincike in fasiki ya zo maka da magana ka yi bincike wannan Allah ne fai maka umarni da wannan in ja'akum fasiqun bi naba'in fasiki in ya zo muku da labari ku yi bincike an tusibu qauman bi jahalatin don kar ku shafi mutane da magana ta jahilci ku waye gari kuna nadama akan abun da kuka aikata su saboda haka dukka maganan da kake gina wannan a ina ka samu tushenta ya gaya maka ita a ina ka tabbatar da cewa shi ya saka mutane su yi wannan zanga-zanga wa ya gaya maka ko shi ya gaya maka a ina ka samu wannan labari kuma sai ka sake magana kawai ka tafi ka ce kai baka koyinka sai da zakara ma'ana duk abin da ka faɗa baka faɗa haka kawai ba sadda ka samu tabbaci a kai kafin ka faɗa So ina so in ji tabbacin kuma sai ka wuce baka faɗi tabbacin ba, baka faɗi dalilin ba kawai ka sake zance ka tafi. Kuma kana nufin kana maganar cewa wai ai in an kawo abu na Alƙur'ani ko hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya kore ya ce siyasa ce. A ina ka kawo ayan a ina ka kawo hadisin. A cikin zantuka ka kowa shaida ne. Ba ka kawo aya ba ka kawo hadisi. Maganganu haka kawai kake yi. so saboda haka a duk waɗanda kake so wai su mai da hankali akan kan ba za su mayar ba ba sa ma sauraron ka ba sa jin abun da kake faɗa amma mu da muke jin ka mu da muke sauraron ka dole za mu mayar maka ka sani kuma maganganun da kake faɗa cewa kana kira kana kira wannan ita ce take ban mamaki kana kiran sarkin musulmi a matsayinka nawa a matsayinka nawa kake kiran sarkin musulmi a matsayinka nawa kai ne kake kiransa o oh, ba shi zai kira ka ba ba shi zai kira ka ba kuma wai har a yau Dr. Idris har kake cewa wai mai alfarma a yau ne kuma ya zama mai alfarma a yau ne ya zama mai alfarma to idan akwai wanda suka cancanci wannan masallacin da kake magana a kai ai kai baka ciki ma to ai bai kamata ma ka yi magana bai kamata tunda ko interview ɗin za a yi kai kanka ka san ba za ka shiga interview ɗin ba tunda ka ce sai mahaddata alkur'ani kuma kana nufin farfeso ba mahaddaci ba ne kana nufin ba mahaddaci ba ne sannan don hadda kaɗai ma shine kawai za a zo a ja masallaci a'a ai ba hadda kawai ake nema ba ya kamata bayan hadda ka yi magana ko mutum mai tarbiyya wanda yake son zaman lafiya yake son haɗin kan al'umman musulmi yake son musulmai wanda yake haƙuri da mutane sannan kuma yake da ilimin fiƙihu yake da ilimi wato dukkan ɓangaren ilmuka gurgudu yana da su ai ba alkur'ani ne kawai ba balle kuma in ka koma ɓangaren alkur'ani ba kai saka ce ba masanin alkur'ani ba ne ai ko sannan idan ka koma ɓangaren hadisai ba ka ce ba masanin hadisai ba idan ka zo ɓangaren fikihu ba za ka ce ba masanin fikihu ba ta koma kowane ɓangare ba ka isa ne ka zo ka ce ba masani ba ne a kai kuma ka zo kana ta cewa wai luga wai ya karanci luga kaza kaza to a ai da lugan ake sanin dukkan wani karatu in ba lugan ta ina zaka san karatu ina kana maganar larabci larabci tana daga cikin karance karance na luga ai to ba baka san luga ba to ta ina ne ma zaka fara da karatu ka taba ganin mutum yana karanta alkur'ani amma kuma ba da larabci ba ka taba ganin mutum yana karanta hadisai ba da larabci ba kuma aka rubuta su sai dai ya fassara da yarensa amma da larabci suke rubuce hadisan da larabci suke rubuce littattafan fikihun da larabci suke rubuce idan ka ɗauki alkur'ani uwa da duka da larabcin sai ka karanta larabcin ma kake iya fahimtar su to saboda kai a wajen ka kana ganin ka jingina masa luga a matsayin suka kai a wurin ka, kai kana gani a matsayin suka bayan kuma kai kanka idan baka karanta larabcin ba Ƙur'ani ma ba za ka iya karanta shi ba ma'ana Ƙur'ani ma larabci ne ta ina ne wato eh, Mala Idris gaskiyar magana zantukakka yana da kyau in za ka yi magana ka dinga zana zantukaka a kan layi. Ka daina sake magana kawai ba tare da sanin ma mai za ka faɗa ba. Kuma wannan maganganu da kai yi su ba na so in kawo su yanzu tun da na yi alkawari karfe hudu da rabi. Zan zo in saka zantukakka kowa ya ji duniya ta ji don kai kanka ce abin da ka faɗa ba haka ba ne. Saboda na fi son in faɗi abin da ka faɗa. So zan saka idan na saka in danna kowa ya ji ya ji zantukan da ka faɗa sannan kuma in warware ka sannan maganganun da ka faɗan in baka amsa a kansu saboda haka kamar yadda kake faɗa dama na daɗe ina gaya wa dukkan ‘yan uwa musulmi baki ɗaya da wasu suna ganin cewa kamar maganin da muke faɗa ba haka ba ne harin irinsu su dr idris damuwansu central mox na abuja ne kuma wannan nau'i ne na hasada a yi haƙuri nau'i ne na hasada kuma hasadan nan ba kowa ma baya so a masa wannan hasada kai ma da kake kanka ka so a maka hasadan nan fa haka ne ko to me yasa kai za ka yi yunkurin ma wani hasada kuma kar a ce hasada ne ko ah to kar a ce hasada dole a ce hasada saboda misali ko kai da kanka ba za ka ce dai Profesor Ibrahim Makari bai san bayi da ilimi ba ko ba za ka ce bai san Qur'ani ba ba za ka ce bai san hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ce bai san fiqihu ba ba za ka ce waɗannan littattafan da duk za ka yi magana a kansu bai san su ba hasali ma doctor a cikin zantukakan nan da kake faɗa ba ni maganar da nake faɗa kai yanzu da kake waɗannan zantuka da farko dai ka sani Profeso Ibrahim Magari mutum ne mai son haɗin kan al'umman musulmi. Mutum ne wanda yake so jama'a su haɗu su tafi tare. Mutum ne mai haƙurin gaske. Musulmin Najeriya sun yadda da limancin da yake a Abuja. Saboda haka don kai kaɗai ka fito baka buƙata shi kenan a matsayinka nawa. Ko kai da waninka a gefe a matsayinku nawa. ku mutum biyu zuwa uku kuma ku fito kuna ganda a doron ƙasa kuna nunawa kamar duniya ku kuke da yawa bayan kuma kai ka sani kai da kake maganan nan in ma adalcin za a yi in adalcin da kake magana za a yi sai a duba majority a ƙasar suwa majority eh sai a duba majority me yasa ba za ka ce a yi zaɓe ba me yasa za ka ce a yi interview to idan interview ɗin za a yi kamar yadda kake faɗa a dubi cancanta kai ka san ba za ka shigo cikin wannan interview din ba kai ka san ba za ka shigo ba wallahi ta duk inda za a koma a ce yau za a tsayar da waɗanda za su yi interview a kan central mosque ba za a saka ka a ciki ba kai ka sani ba za a saka ka a ciki ba kai ma ka sani yawa maganar haddan da kake magana dai ka san ba za ka shigo cikin wajen ba dole kana gefe to ina me damuwanka da wanda Allah ya musu baiwa suka zo wani matsayi da kai ka san wannan matsayin ba za ka iya hawansa ba kake ma magana a kai ka yi abin da kawai ka sani ka yi abin da ka iya gwargwado abin da kai ma Allah ya maka ka haƙura da shi so saboda haka waɗannan zantuka da kake yi ka yi su ne a social media ka yi su ne a duniya ka sake su shi yasa tun da na ji su da kunne na shi yasa na zo nake warware ka akan waɗannan zantuka da ka faɗa kuma ka sani doktor ban san me yasa ka koma ta wannan bangare ba ta inda fa muka ɗauko matsaloli na muna warware matsaloli na addini kai ka sani in baka manta ba muna warware matsaloli na addini tare da kai ka guje wa waɗannan mas'alolin, ka dawo ta nan yau ka taɓa wannan gobe ka taɓa wannan ban san me kake nema da haka ba ban sani ba wal'ala suna kake nema ko me suna kake nema ko me ah, to malaman ba su tsira a wurinka ba kowane mutum bai tsira a wurinka ba yau ka taɓa wannan ka taɓa wannan ni dai a iya fahimta na ta yi kana waɗannan abubuwa saboda neman suna Ta ba neman suna ba mai kake yi kuma sunan nan ai alal akalli ka yi karatu ma yana da kyau ka yi karatu kuma idan ka zo ka rika jan aya ana jin ayoyi suna fita daga bakinka hadisan ma'aiki suna fita daga bakinka amma kawai surutu surutu ka dinga surutai kamar yadda nake gaya muku wannan raddi ba na aya da hadisi ba ne saboda duk zantukarsa ba aya ba hadisi haka kawai surutu yake ta yi to amma na in na ja aya ko hadisi nasiha ce gare shi saboda haka in ja a ja'akum fasiqun bi fata bayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatus biyu alama fa'altum nadimin wannan nasiha ne nake maka in fasiki ne ma ya zo ya baka labari a shi ya yi wannan to ka bincika mana ka tabbatar tukuna duk da kana cewa baka kon ka sai da zakara wannan kon lalle baka yi ta da zakara ba sannan abin da nake so in faɗa abin da yake na gaba a watan wata kalma wanda nake so doctor ya kula da ita kuma ya lura da ita wato akwai wani maganarsa wanda ya ɗauke ni eh wanda ya ɗauke ni ah kalmar da yake faɗa wato yana cewa wato yana nufin sarkin Musulmi cewa kun je kun ɗauki ɗan ɗariƙa wai sun je sun ɗauki ɗan ɗariƙa wato shi yasa nake so mutane fa su fahimta wai an je an ɗauki ɗan ɗariƙa an saka shi a limancin wajen to kalmar da nake so in faɗa a nan kana nufin ɗan ɗariƙa ba musulmi ba ne ko me kake nufi da wannan ka fito ka bayyana wa duniya sai mu gane cewa a yanzu kuma kafin ka zo da da'awarka ai in magana ce ta gaskiya sai mu ce kai ne ma baka cancanta ka yi magana ba kafin ka fara da'awarka ka samu ɗariƙan nan a ƙasar nan dai baka isa ka ce baka samu ɗariƙa ba e tambaya nake maka a yanzu da'awarkan ita ce sabuwa ita ce wanda ka fito da ita kwanan nan ba ta wuce shekara ishirin ba <clears throat> zuwa arba'in ko in ce talatin kai a tsarin kama talatin ne saboda hatta a ɓangaren wahabiyan ai baka tare da su da yawa daga cikinsu baka tare da su saboda haka nakan nan fa bai wuce shekara ishirin ba zuwa talatin in ta daɗe kenan nakan nan da kake kai kai zan iya ba shekara ishirin saboda haka kai da kake kan sabuwar da'awa kana kan sabuwar da'awa kuma kai kake cewa wai za ka yi magana akan central mox central mox in kana son ka yi magana kai ka koma inda kake mana ka koma inda da kake sai ka dawo wajen yadda da dukkan musulmi ɗan uwan musulmi ne ka dawo babin cewa almuslimu akhul muslimi in dai ga mutum musulmi ne to kana girmama shi da cewa sunansa musulmi to in ka kawo ka dawo wannan layin to ba laifi ka yi maganan da zaka yi kuma ka bada shawarin da ka iya bayarwa amma ba yanzu kai ka fice a cikin jama'a kai ka fice kai kadai kai kadai ne a fahimtar ka ko kuma ka fito ka ga mun ga wanda kuke tare da su a fahimtar da kai kake tafiyan nan don haka shi yasa ma nake tambayan kana wakiltan wa a cikin zantukar da kake faɗa kana wakiltan wa kana kiran sarkin musulmi kana kiran sarkin musulmi kira a matsayin ka nawa wannan abu ya ban mamaki abin da yasa nake maimaita wannan kalmar kalmar ne ta ban mamaki wai malam Idris yake kiran sarkin musulmi kana kiransa akan me ya maka makame kuma har yana ce wai mai alfarma a yau ne za ka ce masa mai alfarma a yau a yau ne ya zama mai alfarma a wurinka saboda akwai buƙatar ka da shi ikon Allah su saboda haka maganganu ne da ka sake su kawai ba aya ba hadisi shi yasa nake biyo ka ta wannan hanya din saboda haka in sha Allah kamar yadda nake maimaitawa za a bi mu karfe hudu da rabi saboda zantukan nan yadda suke da kyau kuma na sha in gaya wa mutane in ce muku waɗanda suke maganganun nan fa harin su central mox ne Damuwansu central mox ne damuwan ya za a yi su samu shugabanci a central mox kuma kana maganan na a matsayin ko baka cancanta ba don wallahi ko za a yi maganan limaman central mox kai baka cancanta ba kai ma kanka ka san ba za ka sa kanka a ciki ba to me na damuwanka tun da ka san abu ne ma wanda ba za ka iya samun sa ba ta yiwu ka ce eh zai yiwu watakila ka samu din aina Allah ne ce a ah, to kai ka ce ai kai ka kama kanka ba za ka shiga ba ka ce sai an samu mahaddata to sai dai ban sani ba ko yanzu ne za ka shiga haddan ban san ko yanzu za ka shiga haddan ba yawwa so saboda haka wanda kake faɗa duka abubuwan da kake faɗan nan muna jinka kuma muna sauraron ka da kyau akwai maganganun da ba ma biye maka akwai zantukar da idan ka faɗe zuma ba za mu saurare ka ba to amma ni maganan da nake faɗa su ne ka ɗauko wannan layin layi ne wanda ya kama da hasada layi ne da ya kama da hasada kuma ita hasada takan cinye mutum hasada mummunan abu ne hasada hasada ba ta da kyau kuma wannan al'ummar wannan ƙasar abun da take nema zaman lafiya irin waɗanda kuke tada hankali ku ne ma bai kamata ku yi limancin ba waɗanda suke son zaman lafiya suke son al'umman musulmi a zauna lafiya a haɗa kai su suka fi cancanta da irin wannan limancin ba irin ka ba kai da kake ɗaga hankali kake tada hankali to in kai limancin ai kullum tada hankalin al'umma za ka yi ta yi saboda haka a tsarin limancin ma baka cancanta ba ko da kake cewa inda kai ne a wajen to wa ya kai ka wajen ma da kai ne a wajen wa ya kai ka wajen ai kai kan ba za ka je wajen ba abin da za sa kai kanka ka sa sharuɗan da ba ka isa ka hau wajen ba sharuɗan da ka sakan nan wallahi ba ka isa ka hau wajen ba domin cewa kai a samu mahaddacin alkur'ani to kai kuwa ka san ba za ka shiga wajen nan ba a ba za ka shiga ba doctor ba za ka shiga ba so saboda haka ka sani waɗannan zantuka da duk kake faɗansu muna jinka yawwa muna jinka kuma zan feɗe biri har wutsiya a biyo ni karfe hudu da rabi zan feɗe wato zan feɗe birin nan har wutsiya kuma a ji zantuka ka ɗaya bayan ɗaya mu saka sannan in warware zantukanka ina maimaita wannan sannan ka yi wata magana a cewa ai asali limamin ma Profeso Galadanci ne waye to to kace a kawo mutum hudu kuma kace mutum hudun nan duka kowa ya zama limami haka ka faɗa to Profeso Galadanci kaza kaza sun zo sun gudu sun bar wajen daga cikin zantukan da kake faɗa dama haɗin bakin su wane wane ne to da farko dai in ya so ma karka ce wato jagora ne ko shine gaba karka faɗi haka ai bai fito ya ce maka shine kaza ba kuma duk abin da za a jinginta ma limamin Abuja ba shi ya ce wa kansa haka ba idan al'umma suka jingina maka yabo ko suka tura maka yabo wannan haka ake so ma ba irin ka mai yabon kansa ba kai da ahlus sunna sai ka sake bidi'a ga wani kaga kai kana yabon kanka bayan Allah ya hana ka Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaka kar ku tsarkake kawunan ku shi yafi sanin masu tsoron sa kai kana cewa kanka alu sunna kana ce wannan kuma wai dan bid'a kai kake ce masa fa dan bid'an kai kake ce masa ba annabi ya gaya masa ba a matsayinka nawa a matsayinka nawa a tambaya nake a matsayinka nawa ai zaka ji zantukan na ai a yanzu ma wata gila, kana ji to a matsayinka yi kake cewa wani dan bidiya kai ne sunna wa ya ce kai sunna ne wa ya naɗa ka kai ɗin wa ya naɗa ka annabi ne ya naɗa ka ina sunanka ina sunanka a Kur'ani? ina sunanka a hadisi kai ma an aiko ka ne kai ma an turo ka ne so mutane yana da kyau su dinga hankali alal akalli a dinga ɗaukan zance na hankali a dinga ko da wallahi mutum a ce a matsayinka na ɗan adam ya kamata a ce ai kana da hankali ma so saboda haka idan za ka saurari irin maganganun su Dr. Idris yana da kyau ka zama mai hankali. Saboda akwai maganan da ko baka da ilimi wallahi tun da Allah ya baka hankali kana iya fahimtar ma menene daidai. So ni maganan da nake faɗa shine ka dage da irinka ka dage da irinka akan Central Mosque kuma baka cancanci kai limancin ba wajen. Domin kamar yadda nake faɗa kai kanka ka sa sharaɗin da baka isa ba har abada kai da limanci a wajen babu kai da kanka ka sa sharaɗin yawa kwarai da gaske tunda kana harin masallacin kuma Allah ya kama ka ka sanya wa kanka sharaɗi ka ce mahaddaci a samu mahaddaci to alhamdulillah wanda yake wajen baka isa ka ce ba mahaddaci ba sannan na biyu kuma ba haka ce bai cancanta ba ina maimaita wannan ka fito ka ce bai cancanta ba ai a cikin mutum hudu ka ce mutum hudu kuma ka ce wanda suka cancanta kenan ba sai an dubi kabilanci ba ba an yi kaza kaza ba wato yadda suka duba a ɗauko ta nan a ɗauko ta can a ɗauko ta nan bai yi ba to ɓangare ɗaya to idan aka ɗauko wanda kai kake tunanin sai aka zo kuma sai ɓangare ɗaya ne duka suka ci intabiyu ɗin zaka daina yakin da kake yi zaka daina wannan faɗan da kake da kuma abin da kake nuna cewa dole sai an dawo kansa zaka daina misali tunda ka ce ba kabilanci bane ba kaza ba kaza ba kaza ba duk ka ture waɗannan ko wato yanda su sarki musulmai suka yi manufar ka ba daidai suka yi ba mu kuma abin da muke faɗa shine daidai yanda suka tsarin shine daidai kuma su ne shugabanni mu kuma muna biyayya wa shugabanci kai yanzu in kai ne shugaban kaga in kai ne kai kuma sai dai ka kunna fitina ma sai dai ka kunna fitina tsakanin al'umma ana neman a zauna lafiya ana neman a haɗa kan al'umman musulmi kai kuma kana kira zuwa ga araba kan al'umman musulmi to an ce maka sarkin musulmi ba mai son zaman lafiya ba ne an ce maka sarkin musulmi ba mai son haɗin kan al'umman musulmi ba ne ai sarkin musulmi ba irin ku zai saurara ba ba irin ku zai saurara ba domin wa'annan zantuka da kake faɗa ba zai saurari don shi mai shi yana da, da, da mulki a hannunsa yana da matsayi a hannunsa to tunda yana da matsayi dukkan wani mai mulki dukkan wani mai sarauta yana son al'umma su zauna lafiya dukkan wani mai sarauta yana son haɗin kan al'umman musulmi ne ba irin ka kai a tunaninka zai saurare ka kai da kake kira zuwa ga araba kan al'umman musulmi ba domin kai kana kira zuwa ga rabuwan kan al'umman musulmi kana maganan cewa uh, ɗan kaɗa ɗari ka ba musulmi ba ne tambaya ka bani amsa tukuna to idan ka fitar da shi kuwa daga musulunci to kai kuma a matsayin ka nawa kai da ka zo da naka naka addinin kwanan nan ka zo da shi naka addinin kwanan nan ka zo da shi ƙwarai da gaske kwanan nan ka zo da shi kwana nawa ne ka zo da shi kwanan nan ka zo da naka addinin kwanan nan ka zo da naka addini mun sani a idonmu da wayonmu kwanan nan don izalin ma ka fita daga cikin da ba da su kake tare ba ba da su kake magana ba kwata-kwata hanyar ka daban ne to don haka ba zai ma saurare ka kai da mabiyankan duka kun wuce mutum nawa ne balle ma a cikin mabiyankan su kansu ba su da wannan ra'ayinka wannan fahimtar kan fa kai kadai ne kai kadai ne kake kan wannan sai wani wanda na taɓa jinsa, shi kuma a ina ne yake wanda shi ma yana ta ɗaga sauti akan central mouth to idan ba ka jira mana in Allah ya baka shi kenan ka jira amma nau'in hasadan nan a cire hasadan nan a cire don wannan hasadan ba ta da amfani mu musulman Najeriya mun gamsu da limamin mu dama limanci jama'a su gamsu da kai su yadda da kai suna son ka shi ne limanci don wani dama an ce kowa sai ya yadda dama an ce kowa sai ya amunta dama dole a samu hasada kan kowace ni'ima fa tana tattare da hasada kullu dhi ni'matin mahsudun dukkan wata ni'ima da kaga Allah ya maka to sai an maka hasada a kanta so muwa muna sane da wannan muna sane da wannan so saboda haka hasadar ka in za ka yi ta alalakalli ka yi ta ma akan tushe mana ka yi ta akan tushe abu ne wanda kai kake so a barar kai a anaka tunanin tunda na farko dai kai ba za ka samu wajen ba don daga cikin masu samun wajen ka ce sai mahaddata to kaga kuwa kai ba za ka shigo wajen ba to tunda ba za ka shigo wajen ma ba za ka samu wannan wajen ba kai manufar ka hasadar kama ta ci kowa ya rasa kenan Manufar ka kenan ita ce irin nau'in hasadan da kake sawa a ciki to saboda haka mu maganan da muke faɗa shine in za ka zo ka yau idan da a ce maganan nan da kake faɗanta tana kan layi alal akalli sai a ji to baka taɓa wancan ba baka taɓa wancan ba baka taɓa wancan ba wannan ne kawai kake taɓa to sai a ce ma da sauki sai hala a saurari wani ɓangare daga cikin abun da kake faɗan in na daidai ne a ɗauka to amma fa yau in ka taɓa wannan gobe wanda zaka taba malaman su kansu ba su tsira ba yan ɗariƙan ba su tsira a wajenka ba yan izalan ba su tsira a wajenka ba su salafawan ma ba su tsira a wajenka ba kowa ma bai tsira a wajenka ba babu wanda ya kukuta a wajenka sannan kuma kai kake kiran sarkin musulmi ka ce masa mai shi kansa sarkin musulmi ya kukuta a wajenka ne ya tsira a wajenka waye ya tsira a wajenka har ma kake kira ka kana cewa kana kiran sarkin musulmi kaza kaza kai fa ba wanda ya tsira a wajenka babu shi ba mutum ɗaya da ya tsira a wajenka kuma wai kai kake kiran mutane kana kiran wa al'ummar musulmi suna ƙoƙarin su haɗa kansu a sassauto da juna a daina gaba a daina kiyayya a haɗa kan al'umman musulmai su tafi a kan abu guda ko da akwai saɓanin fahimta su mutunta junansu su girmama junansu a zauna lafiya kana ƙoƙarin ka tada hankali ka ɗaga hankali a matsayinka nawa a matsayinka nawa so saboda haka eh, eh, ni maganar da nake faɗa ka gani doctor na taba gaya maka na ce maka to da ka koma a bangaren karatun nan da yafi da ka koma bangaren karatun nan da yafi ai ka sani ta inda muka faro ni ban san lokacin da ka tsallaka kake irin waɗannan abubuwa ba amma na muna magana kan tasbaha muna magana akan iyayen annabi ka ce musu yan wuta muna magana akan eh, wai har kai ma kake zuwa kana faɗan wani abu akan ma wani kai wallahi ina mamaki in kana maganan wai wani ya zagi annabi ma kai kan ina mamaki kana maganar iyayen annabi yan wuta wani irin cin mutunci ne baka yi wa manzon Allah ba wannan ba cin mutunci wa manzon Allah ba ne sannan baya ga nan ga abubuwa da yawa da kake ta faɗansu wanda a ƙa'ida ma a ƙa'ida ma su kansu waɗanda suke bin kan na, inda za su gane sauke ka za su yi a shugaba a limancin nan ya kamata su sauke ka don baka cancanci limancin ba baka cancanta ba kuma a ƙa'idan da kake faɗan nan na cewa ya kamata ma a samu mahaddata ko a santaral a samu mahaddata ko haka kake faɗa a samu mahaddata to da farko hatta masallacin da kake limanci bai kamata ka limance su ba ya kamata ka sauka daga wannan limancin da kake na masallacin kama tukuna saboda me abin da yasa na faɗa maka haka saboda ka ce mahaddata ne masu jan sallah so saboda haka sallar da kake jawa wanda kuke taren nan ma ka sauka ka bar mahaddaci ya rika jan ku sallar nan a ya kamata ka bari su rika jan ka sallah to a wannan okay to me yasa yanzu kake limanci me yasa kake limanci kuma kai ba mahaddaci bane me yasa kake limanci wannan is a question me yasa kake limanci kuma kai ba mahaddaci bane ai ka fito ka bada wannan amsa ka fito ka bada wannan amsa me yasa kake limanci kuma kai ba mahaddaci bane a yanzu sai ka kare kanka in ba haka ba ina bawa ka shawari su sauke ka daga wannan limancin da kake kai saboda baka cancanci ka limance su ba don kai ba mahaddaci bane ne don kai ba mahaddaci ba ne sai su sauke ka daga limancin inda kake ma tukuna in kuma ka zo ka ce a ah, ba dole ne mahaddaci shi zai limanci ba to ka koma central mox na abuja balle kuma wanda kake magana nan baka isa ka ce ba mahaddaci ba baka isa ba kuma baka isa ka ce ba masanin hadisai ba baka isa ka ce ba masanin fikihu ba dukkan hanyoyi na cancanta ya cancanta tunda ba kai kake naɗa limaman ba ai ba kai kake naɗawa ba ba kai kuma kake sakawa kake cirewa ba kai fama ma da wajen ka tukuna shi kanka inda kake ma baka cancanci kai limanci wajen ba balle ma kai maganan central mox yadda ka fito kai waɗannan maganganun ka sani cewa duk muna jin ka saboda haka a ah, da farko dai mu abin da muka sani ‘yan ɗariƙan Tijjaniya sun yadda da limancin Farfeso Makari. ‘Yan ɗariƙan Ƙadiriya sun yadda da limancin Farfeso Makari. ‘Yan Shi'a sun yadda da limancin Farfeso Makari. ‘Yan Izala sun yadda da limancin Farfeso Makari. Dukkan ɓangarori sun yadda da limancinsa a wajen. Kai kaɗai da irinka wanda ba ku wuce mutum biyu uku ba, ku kuke yaɗa waɗannan abubuwa. So saboda haka yanzu maganganunka kowa yana jin su ya san kawai kana magana ka sauka a layi. Ka sauka a layi. So saboda haka ni maganar da nake faɗa ita ce kai muke maganan nan ba na raddi wa kowa sai kai don kai ka fito da waɗannan zantuka. Da irin ka wanda ya fito da waɗannan maganganu. Kuma ba ku wuce kowa ba kai ku nawa ne. Ana maganan kuma a ƙasar ne. a jihar kama tukuna kai nawa ne kai nawa a jihar ka anan kai ka san dai baka isa yi magana ka ce kai ne majority ba kai ba ma majority ba a kashi ɗari kaga baka kai biyar ba ma biyar baka kai ba a Bauchin ma Bauchin ma tukuna ba ana maganan kasar ba a nan Bauchi kai ka san biyar ma baka da shi kai ka san dai subhanallah yabo ba ta da kyau ni da nake magana ni da nake magana baka isa ka gwada mun mutane ba eh dole mu fito yanzu karra ni da nake magana ba kai saka gwada mun mutane ba saboda haka ni maganan da nake faɗa shine a baucin ma kashi ɗari baka kai kashi biyar ba ba biyar ba ma ake magana ba fa a'a anya kashi ɗayan za ka tsira da shi a ɗari fa ɗari Za ka samu kashi ɗaya kashi ɗaya ma don haka a bautin ma a ina kake ni ban san inda kake ba fa a bautin ma ban san inda kake ba a Baucin ma ban san inda kake ba wallahi wato mutane in sun fahimci maganar da nake faɗa a ina yake wake sauraron sa a Baucin ma aina mamaki baki da suke nesa suka yi nisa suke wani waje daban suke ɗaukan cewa kamar akwai masu sauraron sa a Baucin ma babu mai sauraron sa kai ka san inda muka fito da kai amma ba ta nan zaka fito mana ba kuma duk abin da kake faɗan nan a yau duniya fa a waye muke kuma duk abin da ka fito social media kake faɗansa ka sani ana jin ka sannan lokacin da ake maka raddi ka saurari me ka faɗa tukuna kafin aka mayar maka da raddi. sannan ni ina zargin neman suna kake neman suna kake in ba neman suna ba me yasa baka bar kowa ba yau ka taɓa wannan jibi ka taɓa wancan gata ka koma kan wancan kowane irin nau'in mutane ka ka tsoma bakinka a ciki akwai abin da ma bai shafe ka ba sai ka sa baki a ciki kuma tun da abin da zai sa kai mu mayar maka saboda mun san akwai wasu da yadda da suke ɗaukan magana, hala su ɗauka gaskiya kake ko su ɗauka abin da kake faɗa da gaske ne to shi yasa kawai muke faɗa amma wallahi in ba haka ba mun daina sauraron ka saboda mun san duk maganganunka ba wani ma ma'ana ba wani amfani a ciki saboda haka sarkin musulmi in zai yi abu shi ma haka kawai zai tashi lalle ka raina masa hankali ka rena masa hankali har kake cewa kana kiransa to ya kamata fa sarki musulmi ya kamata ku sa hankali da irin waɗannan a ku sa hankali da irin waɗannan don ba mutane ne da su ba sai su rika gwada wa duniya kamar akwai jama'a karkashin su alhali annan bauchi bayi da kowa bayi da kowa a bauchi kuma waɗanda kake rena su su ne masu mutanen in magana za su yi su jagoran su ce wa al'umma ga abin da za su yi su ne ma za su fito su faɗa ɗaya biyu ka yi maganin Tahir ko to shek Tahir bai san ma me kake faɗa bai san me kake ciki ba kuma sannan irin su ne ma wanda in sun yi maganan jama'an take sauraro ai kai ka sani kai idan kai magana wa yake jin naka maganan ma har sannan ka kawo maganan Sharif ka ɓoye sunansa amma na san abun da kake magana shi ma still su ake jin maganganunsu kai a matsayinka nawa ai gwanda ma izala izala tana da jagoranci akwai wanda in yayi magana za ta ɗan motsa kaɗan kaɗan su ɗin ma kai ma ka sani su ɗin ma ba su ne majority ba ka san haka su ɗin ma ba su ne majority ba yawa duk abin da yake faruwa muna sane da me yake faruwa kar ku ɗauka ba ma ji wa muna da baki yadda kuke fitowa bakin nan kar ka ɗauka cewa bari ka ji mu ai da muka zauna nan ka ji zagi ba ma zagi amma fa za mu mayar maka kuma ka sani cewa ba ma mayar maka da irin yadda ka faɗa. Amma za mu fito mu yi bayani wa jama'an da kai kake tunani wanda suke tare da kan ma watakila za su gane su bari. Amma ina haska wa mutane, ina haska wa mutane su fahimta. Na daɗe ina gaya muku, akwai wanda har yinsa central mosque ne kuma bai cancanci wajen ba da kansa ya rushe kansa ya ce sai mahaddaci to kaga gwaba shi da wajen kan har abada kenan shi da wajen har abada daga nesa sai dai ya gani amma bai isa ya je kusa da wajen ba kuma sai dai ka yi magana kawai amma ba kai ba wajen su saboda haka ina maimaita wannan idan kana magana akan central mosque bai cancanci ya jagoranci al'umma ba al'ummar ƙasan nan sun yadda mu mun yadda kaga bari in maimaita wa duniya ta sani yan kan tijjaniya ɗari bisa ɗari mun yadda da limancin yan ɗarikan kadiriya ɗari bisa ɗari sun yadda da limancin yan izala mafi yawansu sun yadda da wannan limancin mafi yawansu sun yadda da limancin farfesu magari sannan ‘yan ba ruwanmu ma sun yadda da limancinsa, ‘yan shi'a sun yadda da limancinsa, dukkan waɗannan ɓangarori sun yadda da limancinsa, kai kaɗai ne, kai kaɗai a Najeriya kaiwa, a Baucin ma kaiwa, a Baucin ma kaiwa. Eh? Ina, ina magana na ce kaiwa, kaiwa, abocin kaiwaye. So saboda haka abaucin ma ba mu san ka ba. Abaucin ma ba mu san ka ba. Ina mutanen kan ma abaucin. So sai kana hawa kana faɗe-faɗe. Kana faɗe-faɗe. So saboda haka ni maganar da nake faɗa shine duk abin da ka faɗa za mu mayar maka. Ko me za ka faɗa? Iyaka abin da na sani kawai abin da bai shafe mu ba ba mu shiga. Abin da bai dame mu ba ba ma shiga. Akwai abubuwa da yawa wanda ka yi kana ta surutai a ba ruwana da wannan. amma in ka shigo addini kace za ka yi magana a kansa addini kuma kana so ka karkatar da mutane zuwa ga abin da yake na daidai to zan mayar maka kai ka sani ka sani yawwa maganganunka suna shigowa kunne na a sifikan da kake yana shigowa watakila in ina yi yana shiga maka kai ma so saboda haka ni maganganun da nake faɗa su ne Dr. Idris yana da kyau waɗannan abubuwan da ka ɗauko su wallahi ka sauke ka sauke domin ba inda za ka je kuma duk neman sunan da kake yi ka sani cewa sunan da kake neman nan ka neme ta ta hanyar karatu ba ka zo kawai ka faɗe-faɗe ba faɗe-faɗe kowa yana iya yi ka gani ba ka gani in mutane sun shiga tasha sun shiga abuwa kowa na ma har ashar za ka yi ta samu saboda zagi da cin mutunci waɗannan abubuwan kowa ya iya amma kaga karatu yana da wahala ai ba ta karatu kake fitowa ba karatu yana da wahalan gaske amma dan zage zage cin mutuncin wani waye waye waɗannan duk abubuwa ne masu sauki a tasha ma ana waɗannan abubuwa yawa a tasha ma ana waɗannan abubuwa so saboda haka Yawwa, wannan shine duk abinda duk abinda za ka bijiro da shi, duk abinda kai ka sani, ina maimaita wannan ba ɗaya ba biyu ba ka sani a Baucin ma wallahi wallahi na yi rantsuwan musulmi kai ba komai ba ne. Ba wanda ya san ka, ba wanda ya san ka, kuma in maganar mutane ake magana ba ta kai ake ba. Kuma duk inda al'umma ta fuskanto to nan take, kai baka ma san inda aka yin ba. labari za a baka balle yi magana balle yi magana har za ka fito ka ce wa sarkin musulmi kaza bayan kuma a bautin ma ba mu san da kai ba a bautin ma ba mu da kai ba me yasa mun fara zama da kai doctor ka guje wa zaman ka guje wa zaman me yasa ba za a ci gaba da zaman nan ba sai ka koma kana wa'insu abubuwa daban a gefe a ci gaba da zaman mana saboda duniya ta ci gaba da fahimtar abubuwan nan yadda suke tafiya Hmm? a ci gaba da zaman mana so saboda haka muna jira an jima ka sake sake waɗannan zantuka gobe za mu mayar maka gobe ka sake jibi za mu mayar maka jibi ka sake gata za mu mayar maka kai ka sani irin waɗannan zantuka ba za mu basu ba ba za mu basu ba amma da yawan gaske mafi yawa a cikin zantukan su kan ba ma kulawa da yawa gaske so akwai point abubuwan da in ka kawo su dole za mu mayar E, dole za mu mayar su saboda haka ina gaya maka kai kaɗai kake da wannan ra'ayin kai kaɗai ne wallahi kuma ba za ka gane kai kaɗai kake da wannan ra'ayin ba sai in kana faɗan maganar za ka gane kai kaɗai ne kake da wannan duk wanda zai goyi bayanka akan wannan wanda duk ya san me yake ya san ai ku nawa ne kasantuwar saboda rashin ma yawanku ya zama wa ba a cewa kuna nan ɗin. Idan muka yi amfani da tagliban lil aksar tamkar babu ku. To amma wai kai ne zaka zo ka ce wai a'a Central za kaza kaza Central Mall? a'a kai ne zaka zo ka sa musu sharuɗa ko kai ne mai interview din a tambaya nake kai ne mai interview domin kai baka cancanci ma a maka interview din ba don kai kanka ka rushe kanka ina maimaita fa wannan don jama'a ta fahimta ta ji da kyau ka rushe kanka kai kanka ka tabbatar da cewa kai ba mahaddaci ba ne kuma ka ce mahaddata ne za a kawo a wajen to ina ruwanka ina ruwanka da abinda ko za a kawo ma ba za a saka ka a ciki ba Yawwa. e eh, a ga wani yana ba da shawari yake cewa ya kamata ka warware abin da ya faɗa a ilmance sai ya ce ba da kame-kame ba. Wannan maganar da kai na gode maka, sai kalmar da kake faɗa cewa ba da kame-kame ba, Sai ka san wanda ya fara kame-kamen don haka da kame-kamen za a masa. Na faɗa a lokacin da nake gabatarwa na ce ai ba ilimi ya kawo ba, ba aya ya kawo ba, ba hadisi ya kawo ba. alal aƙalli na sauka don ba a tsarin da ma ya bi na ba shi tsari mafi kyau daga cikin tsarukan da ya biyo domin tsarin da ya biyo ɗin ba aya ba hadisi magana kawai yake sakewa don haka shi ɗin zai fi fahimta in an masa magana aka aje aya da hadisi a gefe tun da bai buƙatan ayar bai buƙatan hadisi to ka ji dalilin wanda yake bada wannan shawarin sannan abu na biyu ka saurara mana da yamman ƙarfe hudu da rabi ka hau ka ji zantukan da zan kawo su ɗaya bayan ɗaya kai zan danna ma sai ya yi magana sannan in warware maganarsa me kake ce na baka na zuwa a kai da kake bada wannan shawarin sagir kake ko sagir idris ko kake hmm? eh, eh. to saboda haka ina nufin okay ba Sagir Idris ba sorry akwai wanda ya kawo wannan shawarin so amma wanda ya kawo wannan shawarin maganar da nake ƙara jaddada masa in ka ji muƙaddima na da gabatarwa na da ba za ka faɗi maganar ba abin na faɗa bari in maimaita wa duniya cewa na yi maganganu ne da ya yi su ba aya ba hadisi faɗa kawai yake To tun da ba aya ba hadisi in zan kawo aya ko hadisi kawai sai dai nasiha. Nasiha nake masa. Sai na fara kawo in ja kun fasiqun bi nabayin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sannan cewa nake gabatarwa nake ai asalin raddin zan gabatar da shi karfe hudu ne dot na yamma. To kaga ba na so in shiga cikin zantukan duka. Ai ina fikin ɗaɗɗaya ne. amma in na zo nan ne za ka ji dan na ware su ma bari in sanar wa duniya akwai maganganu guda shida muhimmai waɗanda ya yi su amma ka ji ai biyu ne kawai na kawo ko ko wani ɓangare ma daga cikin biyu ɗin don ban ƙarasa lafuzan ba amma duka suna tattare da ni amma saboda ba yanzu ne zan yi wannan maganan ba a'a an jima saboda na fi so a danna maganganunsa sannan a ji me ya faɗan sannan in warware shi don ya ce bai faɗi kaza ba an faɗa wannan ita ce amma yanzu a babin ina gabatarwa akan abubuwan da ya gabatar da shi ne kai mai ba da wannan shawarin da kai nake in ka ji ni so saboda haka kuma sannan in kana bangaren sa ka fara masa nasiha in zai yi maganganu ya dinga kawo aya da hadisi mana ya rika kafa hujja ba ya rika maganan bakinsa ba kaga shi ma in za a zo a mayar masa sai a mayar masa da aya da hadisi zai fi daɗi saboda wanda ya kawo aya ya ce ga hujjarsa to in za a warware shi sai a kawo wata aya da za ta ce abin da ya faɗan bai fahimta ba ko ya kawo hadisi sai a warware shi ta hanyar hadisin a ce hadisin nan da ka kawo ba haka yake ba ko hadisin nan bai inganta ba ko hadisin nan kaza kaga ya kawo ilimi kenan amma kawai ya saki surutansa ya tafi ka zo kana ɓata wa kanka lokaci da kawo wa wannan aya ko hadisi ai bai san aya bai san hadisi ba da ya san aya ya san hadisi da hadisi zai yi magana da kuma aya zai yi magana wai wannan amsa ne zuwa gare ka kai da kake ba da wannan shawari so saboda haka a dukkan waɗannan abubuwa da doktor yake yin su akwai abubuwa da alhamdulillahi kana faɗansu suna shigowa in Allah yadda zaka ji amsarsu zaka ji amsarsu ka shirya kai ma ina gayyatanka karfe hudu da rabi kai da kai wannan maganar doctor ina gayyatan ka karfe hudu da rabi mu haɗu da kai a social media din mu haɗu da kai a wannan shafi na sarki zaki in kuma kana bukata ina in kuma kana bukata da Allah kana da daman mu shigo da ni da kai mu tattauna wannan mas'ala tunda ka sani ba wanda zai ci mutuncinka kai ka sani saboda haka waɗannan maganganun da kake faɗa surutayyanka ne ka yi su na ganin damanka na ra'ayinka ka faɗi abin da ka ga dama ka tafi Yawwa. amma in kana buƙata a yi magana ta gaskiya ka yadda a riƙa zama da kai ba gudu za ka yi ba ba gudu za ka yi ba mun faro zama da kai ka gudu ka je kana wani abu daban yau ka hau da saboda ka san in ka je kana magana akan ƴan dirama ba za su ja maka aya ba za su ja maka hadisi ba hala ko in ka je kana magana akan wane da wane ba za su ja maka aya ba za su ja maka hadisi ba yawa to amma ai ka guji aya ka guji hadisi mun dauko maganar tasbaha ka gudu mun dauko maganar eh, maulidi ka gudu mun dauko maganar duk waɗannan abubuwa matsalolin iyayen annabi ka gudu dukkan waɗannan abubuwa ka guje musu saboda ana kawo aya ana kawo hadisi a kansu ka guje wa wannan saboda ba ayar ba hadisin tare da kai kai ka saba da surutu ka fito ka yi surutai ka yi magana shi kenan to saboda haka wannan raddi na mayar maka a ta yanda ka fito na fara mayar maka ta a yanda ka fito to amma cikakken raddin yan uwa ku biyo ni karfe hudu da rabi eh, ina nufin karfe hudu karfe hudu ku biyo ni karfe hudu don in danna maganganunsa in danna maganganunsa sannan kuma in warware magana eh, za a ga da yawa da yawa Idris kai ka sani yawa mutane da yawa wanda su ba su sani ba ah, maganganun da Dr. Idris yake a cikin gidana suna shiga saboda akwai wanda ba su san wannan ba makwabci na ne ga gida ga gida in an fahimta titi ne tsakaninmu so saboda haka wasu zantukan yakan faɗe su a cikin kunne na ne yakan faɗe su a cikin kunne na don kar a ɗauka labari ne ma ake kawo mu babu wanda yake kawo mun labari akan zantukarsa maganganun nan yana yin su a sifikansa a cikin kunne na ne don kana ɗauka labari ake kawo mu don in a cikin masu magana in a cikin masu magana akwai wanda ya san shi sama da ni to ku ne su saboda haka tun da maganganun sannan a kunne na suke shiga sifikansa a cikin kunne na to kaga gobe zan bar wa'annan zantukan ba wannan ita ce don kar ka ɗauka ni ma labari ake kawo mu balle ka ce mu in ja fasi kun bi na fata fatabayyanu nasihar da na masannan na masa tsakani da Allah ya gyara kar kawai an zo maka da wani labari ka ɗauka ka yayata ba tare da ka nemi tabbacin wannan labari ba su saboda haka eh, mun ɗauko abubuwa da yawa da kai Dr. Idris da yawan gaske wanda matsaloli ne na addini duk ka guje musu saboda baka da hujja ba aya ba hadisi ka guje ka guje musu na maka tambayoyi ka gagara ba da amsa akan su ka gudu sannan ka dawo ka taɓa wannan yau jibi ka taɓa wancan saboda neman suna neman suna kuma sunan nan da kake nema alal akalli ka neme shi ta hanyar karatu mana sai a ji kana kawo ayoyi hadisan ma'aiki ka amma wannan hanyar da ka ɗauko wallahi wanda bai taɓa karatu a duniya ba zai iya wannan kuma zai iya neman sunansa ta wannan hanyar ƙwarai da gaske wanda bai taɓa karatu ba in ya ga dama zai yi to amma ba hanya ce mai kyau ba balle kuma a ce ma ya ɗoru to kaga ashe kenan hanya ce ta wanda bai bai yi ma karatu ba yana ƙyamar hanyar wanda bai yi karatu ba ma yana kyamar wannan hanyar da kake hawa yana kyamarta wanda bai yi ma karatu ba to balle kuma wanda ya karatu na faɗa na cewa ka bari ka da wannan hanyar neman sunanka ka da wannan hanyar neman sunanka ka taba wannan yau gobe ka taba wancan jibi wancan gata wancan wanda kake tare da su ma baka bar su ba kowa ma baka bar shi ba wannan ko ka ce neman suna kake ko ka ce ba neman suna wannan kowa ya san neman suna kake kuma wannan ba shine mafita a wajenka ba saboda in sunan ma kake nema ta wannan hanyar ai hanya ce da bai dace ba hanya ce wanda bata dace ka nemi sunan ta wannan din ba wannan ita ce kuma ka sani sunan sai in Allah ya tabbatar da sunan yake zama kuma sunan ma ai yana zama ta hanyar ilimi yau da sunkuyawa kai kana rubuce rubuce ka fitar da littafi kaza littafi kaza littafi kana rubuta littattafai kuma kana tabbatar wa mutane alkhairori a cikin waɗannan littattafan to shine za a ce to sunanka ma zai dawwama hala saboda ko ba komai ka yi rubuce rubuce ka bari kuma wanda al'umman baya za su zo su yi amfani da shi abu na kirki amma wannan abun da kake duka yau ina in ka daina wannan abun da kake yin an manta da kai kenan saboda abun da kai ba ilimi ka yada ba ba ilimi ka yada ba Yawwa, saboda haka wannan nasiha ce ina haɗawa da nasiha da raddi da nasiha tattare da waɗannan abubuwan da yake kuma kullum ina gaya maka yau ka kira mutum da suna kaza ga sunansa wanda Allah ya yanka masa Allah ne fa yake cewa la talmizu yake cewa yake cewa kada ku jefi junanku da su sunaye ko Allah ne fa ya hana ka kira mutum da sunan da ba na shi ba kuma suna wanda yake mara kyau sai ka saka wa mutum suna wanda yake mummuna kuma kana musulmi kuma ka san wannan ayar amma kake bijirewa wannan ayar hmm? sannan a yau ya kamata ma ai ka zama mai sasanta al'ummar musulmi kai a matsayinka na malami ko ko da ka samu wa'insu mutane suna rigima ba tunzura abun zaka yi ko ka ka rura wutan abun ba rura wutan abu ɗabi'a ce tawa وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ويا فديونا الله ne fadiwanna hmm? to amma me dalilin da yasa kai sai ta inda za a raba kawunan al'ummar musulmi a nan kake Allah yana cewa ta sami bihablillahi jami'an wala ta farragu, kai kuma ta din kake nema a farraka a rarrabu shi kake nema bayan Allah ya hana wannan saboda haka ba kai ne zaka kira sarkin musulmi ka ce masa kaza ba a sai dai sarkin musulmi ya kira ka ba kai zaka kira sarkin musulmi ba wallahi yawa sai dai sarkin musulmi ya kira ka har da cewa kana kiran sarkin musulmi akan me ya maka me a matsayinka nawa kake kiransa a matsayinka nawa wannan is a question ka bada amsa da kanka a matsayinka nawa kake kiransa shi zai kira ka ko kai zaka kira shi to sarkin musulmi ya kamata ku gane irin waɗannan wannan ko ko kusanto da shi kai ma sai ya baka matsala kai wata rana zai ture ka ma sai ya ture ka wata rana saboda wannan ka jawo shi kace ma ya zo ya maka wani aiki dan ina tabbatar maka sai ya hari kujeranka dan kai kana ganin cewa gashi nan abin da yake yi to irin waɗannan sarkin musulmi ni ma ina baka shawari shawari ne nake baka don ni bana kiranka yawa amma ina baka shawari eh ire-iren waɗannan ya kamata ku sa hankali a kansu ku masu son zaman lafiya ne ku masu son al'ummar musulmi ta haɗa kanta masu son a zauna lafiya to in za ku nemi waɗanda suke kusa da ku to ku dubi waɗanda za su ba ku shawari na gargari ku dubi waɗanda za su ba ku shawarwari na gargari ba waɗanda za su tayar muku da hankali su raba kawunan al'umma su hana zaman lafiya a ba na san ba irin su kuke bukata a ƙasar nan ba to ina baka shawari sarkin musulmi ire-iren waɗannan kar ku jawo su kusa da ku kar ku kula su domin za su tada hankalin al'umman musulmi kuma za su hana zaman lafiya kuma za su yi ta rarraba kawunan al'umman musulmi na san ku kuma kuna son masu haɗin kai masu son a zauna lafiya to ire-iren su za ku nema tuntuni a ƙasan nan kowa ya sani alhamdulillahi kafin a zo irin waɗannan yanayi ana zaune lafiya ba za ka ji komai ba ire-iren waɗannan su suka haddasa wannan fitina ire-iren waɗannan su suke tada irin wannan ƙoran amma kun sani wallahi ko kun bi abin da suka faɗa to ku sani cewa ba za su bari ma ku zauna lafiya ba kuɗin ma kai sarkin musulmai ina tabbatar muku irin waɗannan suna harin kujeranku in sun samu dama kujeranku ma za su raba ku da ita irin waɗannan so saboda haka ah, ya kamata a mai da hankali irin waɗannan zantuka da irin waɗannan mutane suke sakewa su ba kowa bane a ƙasar nan ba kowa bane balle ku saurare su su ba komai bane yawa ɗan yankin Bauchi ne kuma a Bauchin ba kowa bane ba komai bane mun sani mun sani bayi da kowa yakan fito kawai ya guda muku kamar shi mai mutane ne kuma in kuna so ku tabbatar da haka to ku yi bincike a hankali za ku gane maganar da nake faɗa ku yi bincike yawwa wannan ita ce ita ce sakona da zan isar a daidai wannan lokaci amma mu haɗu da ku karfe hudu da rabi don saka waɗannan zantukan a ji me ya faɗan sannan ɗaya bayan ɗaya in warware zantukan nan akwai maganganu guda shida waɗanda nake so kowa ya ji abubuwan da ya faɗa ɗin ai maganar tana yawo a social media amma lokacin da yake magananta a take tana shiga kunne na yawa tana shiga kunne na so saboda haka waɗannan su ne kawai a takaice abin da zan faɗa a daidai wannan lokaci ba magana ta ilimi kai ba ba aya ka jawo ba hadisi ka jawo ba don haka ban karkata zuwa ga kawo maka aya ko hadisi ba amma inda zan kawo aya ko hadisi na kawo shi a babin nasiha ce gare ka saboda haka a cikin ma'anar wani hadisi ko kuma a cikin wani lafazi na hadisin ma'aiki ya ture maganar hasada ya ce wala ta hasadu. kar ku yi hasada kar ku yi hasada kar ku yi hasada Allah bai son hasada ma'aiki ya hana hasada e ka haƙura da abun da Allah ya maka Abun da Allah ya maka ka gode wa Allah a kansa ni'imar da Allah ya maka ka gode wa Allah a kanta amma hasada hasada Allah ya yi wa mutum wani baiwa ka ce za ka masa hasada ka haɗa kanka da aiki Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da hasada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mun haɗu karfe hudu